wadda ita ce ranar biyar ga watan Jumadal Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin tara ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2021 a wannan darussa namu na ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim في أدب wallafar والمتعلم والنفر الإمام qadi بدر Muhammad, Ibn Ibrahim, إبراهيم ابن جماعة الكناني Allah ubangiji ya gafarta masa ibn jama'a ya rasu shekara ta uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine darasi na da tara a cikin wannan Jiran giya da muke kawo muku daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa zamu tashi a inda mala yake cewa wala yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahimuhu qasdan fa in atharahu al-ghayru majlisahu lam yaqbal illa an yakuna fi dhalika maslahatun ya'rifuha al-qawm wa yantafi'una biha min bahthihi ma ash-shaykh li qurbihi minhu aw li kawnihi kabira as-sinni aw kathira al-fadilati was-salah malam na ci gaba da yi mana magana akan ladubba da suka cancanta ɗalibi ya kula da su a cikin alaƙarsa da malaminsa da alakar shi da classmates ɗinsa wannan shine wato na bakwai a cikin wannan lissafi wato cewa idan ka zo makaranta majalisi to za ka sallama ga dukkanin mutanen wurin da sautin da kowa zai ji sannan kuma ka keɓance malamin da gaisuwa ta mutuntawa da girmamawa saboda ƙarin falalar akan sauran al'umma sannan ka samu wuri ka zauna wasu malamai sun ce in ka zo an riga an fara karatu ba sai ka yi sallama ba don ka raba mutane hankali shi amma dai wannan ya saba wa abin da aka saba gani da abin da al'ada ta makarantu ta hukunta to shine sai ya ci gaba da cewa wala yuqimu ahada min majlisihi karkata da wani a wurin da ya riga ya zauna ka ce kai zaka zauna a wajen aw yuzahimuhu qasdan ko kuma da gangan ka dinga kokarin kuna goguriyan wuri da wani bai dace ba haka fa in atharahu al idan wani ne ya ya ainihin wato baka wajen shi majlisahu ya baka wajen zaman shi lam yaqbal karka karba illa an yakuna fi zalika maslahatun sai in ya zama a cikin wato karban balantiya ta wani da zai baka wuri akwai wata maslaha akwai wani amfani ya arifu halqaumu wanda duk masu zama a wurin sun sani wayan tafi'una biha kuma za su ci moriya hakan ta yi kai din za ka zauna kusa da malamin saboda za kai kake jan baki ko kai kake kula da kyamara ko watakila abin rikodin ko kai security ne kana da dai wani aiki da kake yi illa yan yakuna fi zalika maslahatun ya'rifuha alqawm wa yantafi'una biha min bahsihi ma ash kamar a ce tattauna da zaku da malamin li qurbihi minhu saboda kusancin da kake da shi aw li kaunihi kabira sinni ko kuma saboda kai mai shekaru ne kana da girma aw kathira al-fadila ko mai falala ne cikin mutane aw salah ko wanda ake ganin shi da nagarta ne an yi لآد أن يؤثر min من illa liman huwa aula bi بذلك bai dacewa ga wani ya zaɓi ya ba wani kusa da malamin shi ya koma gefe sai in wato wanda ya girme shi ne a shekaru au ilmihi ko a ilimi au salahihi ko a nagarta bal ya harusu alal qurbi min ash kai ma kai kokarin samun kusanci da malamin idza lam yartafi fil majlis ala man huwa afdal minhu idan ba an sa idan dai ba za ka zake ma waɗanda suka fika ba kai kokari ka ka zauna da kanka a mazauninka a a inda ya kamata ka zauna a inda ya kamaci ka daidai matsayinka ina fata muna fahimtar waɗannan bayanai da yake ainihin wato kawo mana sai malam ya ce kana wa idza kana fi sadari makanin idan ya zama yana farkon wani waje yana farko a wani waje fa jama'ati mafi falala a cikin mutanen a haƙu bima ala yaminihi wa yasarihi a bima ala yaminihi wa yasarihi wanda suka mutuntanta su zauna a dama da hagun shi su ne waɗanda suke ainihin wato suka fi wanda ya kamata su zauna a dama da hagunsa to su ne waɗanda suke mafiya falala mafi kusanci wanda ya kamata su zauna kusa da malami kenan kamar high table ko makamantansu wayin kana ala tsarafi suffatin idan kuwa yana kan wani wuri ne mai ɗan tudu kamar wani membari ko wata kujera ko wani wurin da yake da ɗan tudu haka au nahwa kuma kamancinsa falmubajjaluna ma'al ha'iti wa ma'a tsarafiha ƙubalatu qubalatu to wanda suke masu girma masu daraja sai a sai su jingina da bango ko kuma su zama suna gaba gaba wala wayan bagilin rufaqa'i fi darsin fi darsin wahidin aw durusin an fi jihatin wahida ya dace ga waɗanda suke tafiya akan darasi daya suna littafi daya to ya dace su zauna wuri guda an yajtami'u fi jihatin wahidin su zauna a wuri guda liyakuna nazaru shekhi ilaihim jami'an inda sharhi dan ya zama sanda malami yake sharhi ya zama yana kallon su gaba daya wala yahtassu ba'dahum fi zalika duna ba'd kare dan kare kebance wasu ya bar wasu wa qaddarat al'adatu fi majalis at-tadris bi julusi al-mutamayyizina qubalata wajhi al-mudarris ya zama al'ada cewa ah, majalisai na karatu wanda suke mutamayyizin wanda suka yi fice manyan ɗalibai wanda suka fara gane karatu ko wanda ake sa ran su za su gaji malamin su dinga zama a gaba gaba kubalata su dinga zama a gaba wajihil mudarris a gaban fuskan malamin wal mubajjalina min mu'idin waɗanda ake girmama su kuma kamar mu'id wato kamar wanda yake assistant assistant lecturer wanda shine malamin bayanan shi yake yin muraja'a au za'irin ko wanda ya kawo ziyara an hi wa yasari su kuma sai a zauna dama da hagunsa kamar tana kusa da shi wannan kenan sai malam yace ce samin na takwas an yi ta'addaba ma'a hadiri majalisi shefi ya zama mutum yana ladabtar yana ladabi yana mutunta waɗanda suke zama majalisi ɗaya da shi fa hu adabun ma'ahtirami eh, ma'ahu ah, hakan yana nuna wa malamin ladabi kenan fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisi ladabi ne ga malamin ka mutunta ɗaliban shi da masu zuwa wurin da kuma girmama shi wa hum rufaqahu da kuma girmama su abokan karatunka fa yuwaqqiru ashabahu ka dinga girmama abokai da mutane masu zuwa majalisin da ake karatu wa ya tarimu kubara'ahu ka girmama manyan da ke wajen wa aqranahu da sa'o'inka wala yajlisu wastal halaqati kar ka je ka zauna a tsakiyar halaka wala quddama ahadin ko ka je ka zauna a gaban wani illa li daruratin sai in abin da ya zama dole kama fi ta hadisi, kamar yadda ake zama a majalisun karatu wala yufariqu baina rasiqaini wala baina mutasahibaini ka dinga shiga tsakankanin wasu abokai guda biyu ko wanda aka san wajen zaman su daya illa bi idnihi ma ma'an sai in duka sun maka izini ka shiga tsakankanin su wala fawqa man huwa aula minhu kaka dinga zaunawa a saman wanda yake ya fi ka yana gaba da kai wayan bagi lil na idza alkadimu yana da kyau ga waɗanda suke zaune idan wani ya zo an yurabbihu an yurahibu bihi ay mashi maraba da zuwa wa yuwassi'u lahu su buɗaɗa masa wa tafassahu su bashi wurin da zai samu ya zauna da ajili idan ya samu wurin zama wa yukrimuhu bima yukramu bihi misluhu kuma a girmama shi da irin abin da ake girmama irinsa kamar a nuna mashi wurin da ake cikin karatu ko a bashi nuska ta karatu eh, in akwai irin ta ɗin ko makamantansu ko a miƙa mai ɗan abin sha kamar ruwa ko mafici ko makamantansu ko biro ko fensir a dai mashi girmamawa da zai zauna cewa lalle an girmama shi ana ma irin shi wannan girmamawa wa idza fusiha lahu fil majlisi idan aka buɗa mashi wurin da zai zauna wa kana harijal damma nafsahu wala ya tawassa idan ya zama wurin yana da kunci to sai mutum shi ma ya zauna ya dan yi abin nan ya nuna sanin ya kamata kai ya baza kafa ya baza jiki ko ya baza babbar riga wala yuti ahadan minhum jambahu kar ya je ya zauna ya ba wani baya wala zahara ko ya jiya mutum baya wa ya min zalika ya kokari ya kiyaye duk irin waɗannan wa ya ya kuma kiyaye inda bahsi shekhi lahu sanda malamin ke magana da shi kai juya malamin gefe ko baya wala yajnahu ala jarihi kada ya ainihin wato eh, ya kare makwabcinsa au wato ya rufe mai ya rufe mai gani kenan au yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi jambihi ko ya dage hannunsa ya tare mai waje kamar ka dafa bango haka ɗaninka ya tare fuskar wani ko ka ka kishin gida ko ka saki babban riga da abin da za ka yi dai ka zama ka cutar da wani sai ka guje mishi au ya kharuja an baqiyatil halaqa bi taqaddumin aw ta'akhurin ko kuma ya fita daga cikin mutane ya koma gefe wani za ga ana zaune a majalisi shi sai ya koma gefe ya zauna a can gefe haka yayi kamar shi kadai shi daban ne wannan ma babu kyau ka zauna a cikin mutane wala ya takallamu fi asma'i darsi ghairihi kar ka sake kai magana a sanda wani yake ba da karatu au darsihi ko kai kanka din sanda kake biya wa malami bima la ya ta'allaqu bihi kar kai wata magana da bata shafi karatun ba aw bima qabu alaihi bahsahu ko kai magana za ta yanke wancan tunaninsa ko ta yanke masa maganarsa wai za shara'a ba'dhum fi darsin idan wani ya riga ya fara ba da darasi fala ya takallamu bi kalamin kar kai magana da wani zance wanda ya ta'allaku bi darsin wanda ya shafi wani darasi faraga wanda aka riga aka gama wala bi ghairihi ko wani zance can daban min ma la tafutu fa'idatu abinda kasancewa fa'idarsa ba za ta kubuce ba illa bi idinin min ash sai in malamin ya bada dama ai magana wa sahibin darasi ko shi wanda yake darasin ya baka dama yace eh ka sa baki wa in asaba ba'd talabati adaban ala ghairihi idan wato wani daga cikin ɗalibai wani mummunan ladabi ya wani abu da bai dace ba lamyan harhu ghairu shekhi kada wanda ya sa baki sai malam ya magana illa bi isharati sai in shi malamin ne ya nuna cewa ayi aw sirran ko kuma har za ka mishi magana to ka mishi a boye huma tsakanin kai da shi ala sabilin nasiha kamar yadda shari'a ta tsara nasiha cewa in za ka yi nasiha ka yi a boye kai da mutum saboda suna cewa ibda'un nasihati nau'un min ta taayyir ka dinga bayyana nasiha kana mutum nasiha a gaban mutane ko akan mimbari ko a kowa na jin ka kai da shi to wannan kamar kana wulakanta shi ne ko da karamin yaro ne e ka mutum nasiha kai da shi ta fi mutuntawa kuma nan zaka gane ya dauka ko bai dauka ba amma in ka zo kana mai cikin jama'a to wannan shaidan ba zai bar shi ya dauka ba shine shafi yake cewa a cikin waka ah, ta'ammadni bi nushika fil ah, menene fil eh, eh, eh, ta'ammadni binusika fil finfiradi ya ta'ammadni binusika finfiradi wa jannibni nasihata fil jama'a fa inna nusha bainan nasi nau'um min at-tawbihi la arda sama'a inda shafi'i yace ta'ammadni ka nuface ni binushika da nasiharka finfiradi daga ni sai kai wajen nibnin nasihata fil jama'a don Allah ka raba ni da al'amarin yin nasiha a cikin mutane ka zo kai ta surutu akan mutum kuma ka ce nasiha kake mishi kowa na ji fa innan nusha bainan nasi nau'un domin ta nasiha a cikin mutane wani nau'i ne min at-tawbihi kamar na wato cin mutunci ne da wato yi ma mutum rashin mutunci la arda sama'ahu ba zan yadda in saurari nasiha ka ba idan kana min a cikin mutane Allah shi kyauta wa in asa'a ahadun adabahu ma ash-shaykh ta'ayyana 'ala al-jama'ati intiharuhu idan wani yau malamin rashin mutunci rashin kirki irin ɗalibai marasa mutunci marasa daraja din nan yau malamin rashin kunya to wajibi ne akan mutane duk a haɗu a hana shi wa radduhu a kuɗi shi daga wannan walintisaru li shaykh a ainihin goyi bayan malamin a nuna wa malamin kara bi qadari al-imkani iya iyawa wafa'an li haqqihi domin cika alkawarin wato mutunta malami kamar da ba za ka bar wani ya ci mutuncin mahaifinka kana ji kana gani ba to bai halarta ka bar wani ya ci mutuncin malaminka kana ji kana gani ba wala yushariku ahadun min aljama'ati ahadan fi hadithihi kada wani na magana wani ya sa mishi baki wuri ya zama wato hayaniya wala siyama shehu musamman malamin da yake magana wa qala ba'd al-hukama wasu masu hikima suna cewa wani hikima yana cewa min al-adabi alla Allah sharikar rajulu ghayrahu hadithahu yana daga cikin ladabi kada wani yayi tarayya da wani a cikin maganarsa wa in kana a'lama bihi minhu koda kana ganin kafi mutum sanin abin idan yana magana to ka bashi ya karasa kamar yadda muka ji a baya daga auza'i yake cewa mutum yana zuwa ya fara min magana na fi shi sanin magana amma sai ne shiru na bashi ya faɗa saboda girmamawa wa al شد الخطيب في bagdadi a daidai nan wajen a cikin تافن aljami li akhlaqir rawi a cikin juz'i na farko yake cewa ya kawo wata waka cewa wala nushariku fil hadisi ahlahu wa in wala tusharik fil hadisi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu haka haka haka uh, khatib ya kawo wala tusharik fil hadisi ahlahu karka dinga shiga kana magana da mutane akan zancen da suke wa in arafta far'ahu wa aslahu ko da ka san tushe da rassan magana ko da ka san magana dalla-dalla tunda ba kai ne kake yi ba yanzu sai kai shiru ka saurara wannan yana daga cewa masu wahala iya saurare shi sa wani cikin magabata yake cewa na yi shekaru wajen goma ina koyan husnar sama kyakkyawan saurare duba ka ga yadda wannan yake mutane wahala ba kowa ne zai ji ana taɗin da ya sani kawai ya shiru ba nan da nan zai karɓi ya ci gaba da sharhi da analysis ko kuma ya kawo shi ma irin wannan kisa yana da ita ɗan uwa ne kenan mai kowace irin kisa yana da misali wannan duk baya nuna ladabi jama'a ka iya ka kokarin sabawa da yin shiru in ba nauba ka ce ta magana ba ka kokari ka saba da rage surutu din nan ka ɗauki ka'ida falyakul khairan aw liyasmut kai magana mai kyau ko kuma kai shiru fa in alima isar shekhi zalika idan ka san cewa malamin yana so in yana magana ko wannan magana a sa baki awul mutakallima ko shi mai magana yana so a sa baki fala ba asa to babu laifi wa qad taqaddama zalika mufassalan fil fasli qablahu an yi wannan magana a can baya atasi'u ladabi na tara daga cikin waɗannan gella dubba da ake faɗa a wannan babi Allah ya min su'ali ma ashkala alayhi kar mutum ya ji kunyar yin tambaya akan abin da ya shige masa duhu na ilimi wata tafahumi malam ya ta'aqqalhu da ƙoƙarin gane abin da da bai fahimta ba bi talattufin amma cikin natsuwa wa husnin khitabin da kyakkyawan zance wa adabin da kyakkyawan ladabi wa su'alin da kyakkyawar tambaya a san da ya kamata a lokacin da aka bada dama a irin kuma yadda ya kamata a yi zance na mutuntawa al-imamu ash-shatibi a cikin al da ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin sun tattauna sosai akan muhimmancin tambaya da abin da ake nufi da kunya wajen tambaya domin kunya iri iri biyu ce akwai kunya abin zargi akwai kuma kunya abin yabo suka ce kunya abin zargi al-haya'ul mamqut shine allazi yamna'u min al-iqdami ila al kunya abin zargi tace wata ke hana ka yi abin da ya kamata kana jin nauyin ka tambaya saboda kana jin kunya shine kamar abin da wato nauyin baki kenan da Hausa akwai kuma kunya take mamdoh shine kamar kawaici kawaici da Bahaushe yake cewa kara da da kau da kai shine ma hamalaka ala alaltimasil ibaratil latifa abinda zai sa ka nemi zaka faɗa amma zaka nemi kalma mai laushi ka faɗa idan da Qur'ani yake yi ya saka ya magana ba zai faɗi abin da ya shafi alaƙar jinsi ko tsarki ko wani abu ya faɗe shi ƙarara ba sai ya kawo da wani kinaya waƙad afsa ba'adukum ila ba'adin misali kaga irin wannan lafazin na alƙur'ani ba zai faɗi cewa kaza ba sai ya kawo wani lafazi wanda yake ya saka ya asalin magana to wannan ita ce kunya abin yabo kunya ce wannan wata ke abin yabo ita ce alhaya'ul mamduh to gashi nan ya kawo asar da suke nuni zuwa ga haka din haka ibn hajar a cikin fatul bari ya yi waɗannan maganganu akan kunya a babukan da bukhari ya kawo game da alhaya'u fil ilmi da makamantansu cikin kitabul ilmi na sayul bukhari a cikin wato mujalladinsa na farko kenan malam yace wa qala umaru radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara masa da yake cewa la ya ta'allamu al-ilma mustahin wala mustakbir wanda yake jin kunya ko yake da girman kai to kaga wannan shine kunya din almamqut wanda kunya take hana shi yayi magana abin da ya kamata ya magana akai ya ki saboda kunya to wannan baya iya koyan ilimi babu abin da zai koya ilimi sai tabbata cikin jahilcin shi wala mustakbir haka nan wanda yake da girman kai wanda yake ganin yafi karfin malamin ko yafi karfin ya zauna a cikin irin waɗannan ɗaliban ko shi ba sa'an wannan harkar bane ko ba irin abin da yake so a karanta ba kenan to wannan shi ma baya koyan komai a ilimi wa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda take cewa rahimallahu nisa al-ansari lam yakun yamna'uhum al-haya'u yamna'u lam yakun al-haya'u yamna'uhunna an fi din alherin Allah ya kai ga matan ah, matan Madina Allah ya musu rahama matan ansarawa sun kasance kunya ba ta hana su tambaya akan addini wannan bukhari ya kawo shi mu'allakan a cikin sahih bukhari ah, sannan haka ibnu abdul barri ah, a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi shi ma ya kawo shi haka matan madina suka kasance suna zuwa su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsananin kunya in suka tambaye shi wani abin baya iya faɗa sai dai ya ce subhanallahi ta tsahari ki tsarki aka ce ta kasa tana so sai an sai an faɗa mata shi karara ah, to to ba zai shi kuma ba zai iya faɗa ba sai ya sai ya sai ya sakaya da haka yana da kunya Allah subhanahu ta'ala ma yana da kunya kunya tana cikin imani dan haka sayyidina Ali shi ya kasa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mazi sai da ya sa kidadu ko wani ya masa wannan tambaya aga bai fasa neman ilimin ba amma ya ji nauyi da kunya to haka ake so ya zama dai kunyar akwai ta amma kuma kar ta zama shamaki akan tambaya abin da baka sani ba domin gara kai ilimi da kunya ta zama ta mai da kai jahili وقالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم الله يقار متى يدى تتشيد من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق كفارة مقدمة للي الله بايا جن كنيا قسكيا هل على المرأة من غسل إذا احتملت شن أقوي وانكا أكمتشه idan ta yi ihtamalat idan ta yi mafarki ummu salama ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama sorry a ummu sulaimin taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya kamar yadda ummu salama ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bukhari kenan da muslim wani ba'd arab wani cikin laraba yana faɗa wannan wannan waka ce ta bashar ibnu burdin ɗaya daga cikin mawaka zamanin banu abbas yake cewa walaysa al-ama tulu su'ali wa innama tamamu al-ama tulu sukuti ala al-jahl yake walaysa al-ama shi makanta jahilci ba shine tulus su'ali yawaita tambaya ba wa abin abinda yake matsayin jahilci shine tulul mukusi tsananin dadewa tamamul ama tulul sukuti ala jahal tsawon shiru akan jahilci mutum yayi shiru kuma bai sani ba to wannan shine cikakken jahilci ba shi ma yana cewa matambayi baya bata wa kila kuma suna faɗa larabci larabci suna cewa as-su'alu miftahul ulum tambaya ita ce mabuɗin ilimi amma ka ce ilimi wani ɗaki ne rufaffe to mabuɗin da ake sawa a buɗe shine tambaya wa qad qila man raqqa jahaluhu inda su'ali zahara naqsuhu inda ijtima'ir rijali ana cewa man raqqa jahalu wajhuhu wanda fuska shi take ta kasa fitowa fili fi mau inda su'ali ya kasa yin tambaya zahara naqsuhu inda ijtima'ir rijali to sanda mazaje ɗalibai suka gamu to za a gane za a gane cewa shi na kasashe ne wala yasalu an shay'in fi ghairi mawdu'i to dan an ce kai tambaya karka je kana tambayar da ba ita ya kamata ba ba wurin ta bane ba akan ta akai magana ba illa li hajatin sai inda bukata aw ilmin aw aw ilmin bi isar shaykh zalika ko kasancewa malamin yana son irin haka wato ka takaita tambayar ka akan darasin da aka yi sai in ka san malamin ya yarda ya tambaya a wajen darasin wai idan ka ta sheku adal jawabi idan ka tambayi malami kaga yayi shiru bai amsa ba lam yulha alaihi kar ka matsa mishi ko da message ne kai mishi ko ka mishi voice note ta WhatsApp ko ka tambaye shi ido da ido ko ka aika mai da tambaya irin wanda ake a gidan rediyo ko makamanci haka ka ji bai amsa ba to ka yi hakuri kar ka matsa mishi wa in akhta'a fil jawabi in kuma ya bada amsar da kana gana akwai kuskure fala ya rudda fil hali alaihi kar kawai yana fada ka ce ba haka bane wakar takaddama wannan zancen shi ma ya gabata a baya ya zama kana da mutuntawa da sanin ya kamata da bin abubuwa a hankali wa kama layan yanbaghi da ɗalibi an yastahya min as-su'ali kamar yadda bai dace ga ɗalibi ya ji kunyar tambaya ba fa kadhalika la yastahyi min ƙaurihi lam afham haka ma kar ka ji kunyar cewa ban gane ba idan alahu shehu idan malami ce ka gane wannan tun ba gane ba kace akan kallawa da sauƙi ne ban gane ba kar ka ji kunya kunya cewa baka gane ba wa idza li'anna zalika yufawwitu alaihi maslahatahu al'ajila wal ajila domin cewa ka gane alhalin baka gane ba wannan zai ka kayi asara amfani na yanzu da kuma na can gaba amma al'ajila amfani na yanzu da kai asara fa hibdul mas'ala kayi asaran kiyaye wannan karatu wa ma'arifatuwa kayi asarar sanin wannan karatu wa atiqadu shaykhi fihi sidika kuma ka sa malam ya tsammanci gaskiya kake faɗa walwara ya ya tsammanci cewa kana da takazanzan warragba ya tsammanci cewa kana da kwaɗayi a ilimi ashe ba haka bane wal ajila wanda kuma take na can gaba mai jinkiri salamatuhu min al-kadhibi wan nifaqi shine ka kubuta kai asarar kubuta daga ƙarya da munafurci kai ƙarya da kace ka gane alhaba ka gane ba wa atiyadihi tahqiq da kuma yadda za ka yi asarar wato sabawa da tantance matsala waƙalar khalilu khalilu yana cewa manzilatul jahili bainal haya'i wal anafa wurin zaman jahilci na tsakanin kunya wal anafa da girman kai waƙar taƙaddama mala ya ce zance ya gabata fi adabil alimi a malami annahu la yas'alul mustahi hal fahimta cewa kai ya tambayi wanda ya san yana jin kunya ya ce mishi wani ka gane bal ya tawassalu ila ilmi bi tafamihi bi tarhil masail sai dai zai kokarin ya kakkawo tambayoyi ya dinga tambaya generally haka wanda har za a gane fa in sa'alahu fala yaqul in ya tambaye shi kai ya ce na'am ka gane karka ce eh a baka ci baka gane ba hatta yatta dai halahul ma'ana ittidahan jaliyan har sai in abin ya bayyana gare ka bayyana mabayyaniya kaila ya futu fahamu kar ka bari fahimta ta kubuce maka wa yudrikuhu bi kadhibihil ismu sannan kuma kayi ƙarya baka gane ba ka ce ka gane kar ka sake baka gane ba kuma ka ce ka gane kar ka sake ka bari ka gane ko kai shiru har al'amari ya bayyana maka ina fata mun gane wannan to wannan shine ainihin wato ladabi kenan na na tara wajen game da tambaya da, da muhimmancin ainihin wato fitowa ka tambaya din da guje ma kunya wacce za ta hana ka fahimtar abin da ake yi da kuma wato yin abu cikin mutunci da sanin ya kamata wajen tambaya da za ka kawo saboda ƙwarewar lokaci za mu saurara a nan insha Allah ah, sai mun haɗu a darasi na gaba wanda shi ne zama darasi na arba'in kenan insha Allah sai mu tashi a faɗin malam da yake cewa al'ashiru mura'atu naubatihi fala yataqaddamu alaiha bighairi ridan bighairi rida mal hiya lahu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh